assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da warhaka ɗan uwa mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta tv youtube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta taimaka wa yan uwa da wanda suke da bukatar su koyi yaren faranse ko kuma da hausa mu ce faransanci ko kuma inda english ana cewa french uh, bonsoir Comment allez-vous J'aimerais que vous êtes en bonne santé. Et ceux qui sont nouveaux parmi nous, soyez bienvenus dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français et le Hausa même si tu veux. A ah, ‘yan uwa kada manta da alamar like don kai sabo ne ka hada da subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa sai ka ɗauki zaɓi na uku da haka ne duk darasin da aka dora ba zai wuce kawai, ba insha Allah to kamar yadda muka saba yau mu yana mana nuni ne akan rabin jikin ɗan adam wato abin da ya ɗauko daga wuya daga wuya zuwa kai a ko mu idan an ce kai ana nufin duka sa kenan shine kai amma idan kuma an zo warewa ana iya ware ido a ware kunne a ware lebe ko kumatu ana ware su duk a cikin kanne to shine yau darasinmu zai ta'allaka ta gefen kai Aujourd'hui, on va faire les science sur, sur la tête. la tête kai kenan la tête ne kai yanzu a hausance kai kaman namiji ne amma faransanci shi yadda ya zo ya nuna mana cewa kai mace ne to dole hakan za mu mishi la tête wato kai gaba ɗaya kenan Ɗan visage ko kuma ka ce lo visage fiska gaba ɗaya. a ga fiska akwai ido akwai hanta cikin tambayi da an ce fiska ana nufin daga nan abun da yau nan duka fiska shine visage nan s shi kadai zai zama kamar z visage visage kamar fuska to za mu fara tantance mena cikin fiska da kai ɗin, na farko le front, le front, le front shine goshi iya nan le front idan an ce lo front goshi ake nufi ya kamata mu fara da gashi amma tunda mun fara da from babu matsala za mu ɗauki na biyu le akwai darasin da muka yi na ce muku abun da zai ƙara da a ko e ƙarshen su akwai i wannan yawancin shi mai yawa ana sa mai x le ana nufin da yawa kenan gashi mun sani gashi akan ɗan adam ba ɗaya ba ne shi ne aka ce le cheveux le gashi kenan nan gashin ido lo sursil lo sursil gashin ido na sama kenan to wanne na biyu wannan muna ce mai gira ko gira suna cewa lesil lesil gira kenan gashin da yake ƙasa da ido wanda ya ɗan zagaye ta wanda sun ɗan rabu da wannan wannan lo sursil wannan le sursil sorry wannan le sil le sil gira kenan sai wanne na biyu shi idon ko kuma bari dai mu bi karatun daki-daki zai fi fahimta nan mun ce le sil gira lone hanci hanci shine lo ne lo hanci ake nufi kenan les idanu su biyu kenan haka tunda sun zarce ɗaya za a sa s su biyu les za ka ɗauko s ɗin wannan igret tana nan kaman zaman e to sai ka ɗauko les wannan za ka ɗauko shi kaman z kuma ba zai fito sosai ba sai ka haɗa les idanu nan kuma la ju la ju kuma tu kenan amma wannan ce la ju kaman gefe ɗaya ake nufi idan dewa ne za a sa le wannan za a sa a sai a kawo shi a sa s wannan ma za a ƙara mai s amma nan mun yi bayani akan ɗaya la ju wato kumatu kenan sai nan kunne le zorai le zorai le zorai kaman su biyu kenan le zorai baki gaba ɗayansa la bush la la bush bu ba za ka cire wannan ɗin gaba ɗaya ba ba ta fita shine zai zama la bouche la bouche c'est avec ma bouche que je mange avec ma bouche que je bois de l'eau et le jus et le café et avec le thé aussi da baki ake shan a abinci a shashi shine labush nan ƙasa a wato geme ko ya fidda gashi ko bai fidda ba dai nan mun sani ana cewa geme shine lo monton lo monton lo monton kamar za monton suna cewa lo tolomuton rago ake nufi akwai bambanci tsakaninsa da lomanton in baka kula ba za ka ce duka ɗaya ne lomanton wato nan loku loku loku wuya wuya loku leɓe su guda biyu lève le lèvre su biyu kenan le lèvre lèvre le lèvre su ne leɓe guda biyu wato da fatan an fahimci darasin da muka yi akan kan mutum abin da ya ɗauko daga wuya zuwa sama ana cewa kai to kada manta latet jumlar kai yan visage fuska gaba ɗaya le front goshi le chevet gashi le sourcil gashin ido le sil gira le nez hanci les yeux idanu la bouche baki les lèvres leɗe guda biyu la joue kumatu les oreilles kunne le menton gemi le cours Euh, je vous laisse ici. Ma 40 TV, on peut dire au prochain cours. Et ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, n'oubliez pas de abonner et cliquer sur la sonnerie. C'est pour cela que le temps qu'on a fait le cours, vous avez réussi ça. ma 40 TV On vous remercie, on vous remercie, on vous remercie. A nan za mu dasa aya sai wani darasi ‘yan uwa. Kun san karatu abu ne wanda yana son hankuri da juriya da jajircewa da saniya da ɗauko himma insha Allahu za ku koyi duk abin da kuke sa a ranku insha Allahu. a yi ƙoƙari a yada mana wannan tashar ga 'yan uwa ko ta facebook ko ta whatsapp ko twitter ko instagram duk abin da ya ga masha Allah kuna godiya sosai muna ganin subscribe suna karuwa sosai a wannan tashar muna godiya sosai a nan za mu dasa aya makaranta tv kada a manta da sunar makaranta tv tasha mai albarka sai wani darasi